kakare kawai munafuka ina da dubu hamsin zaki gana hakan ne kai abokina gaskiya kamata ka sai mata wannan ko da bashi zaka ci ka ci ka sai mata wannan To ba ya kamata mu je ƙauye ko akwai gonar gado sai ka saida sai ka ara mu kuɗin siya mata wani abu ya kai. wani gonar gado wasu da komai a kan sai dai wannan tsohon keke na na ubai na da kanin mu je gona hiya da dai shi za su je su sayar ko zai dubu saba'in ma za a siya mata waya wato in yare sana'ar kuma ana iya samun yare sana'ar wanda ka koya mini ba wannan koya magana magari na ne matuna Hajiya Fatima ya aka yi ina magana kuma na jikin yi shiru lafiya? Aba Alhaji yanzu a ce kamar ni ina tare da kai amma a ce 'yan motan nan ka gagara ka siya min sai dai in ta bin ƙawaye ina ta rabe-rabe. Shi ne dama matsala? da ya sake ai bai kamata kuma a ce ina miki magana kin yi shiru an dan wannan ne to insha Allah kamar wace iriya yake so mota ni koma wace iriya ce koma dai karama ce ni gaskiya ka fara bani ba da mu insha Allah akwai akwai wata 406 zan baki ita in ya so sai mu gani kamar nan daga zuwa sati ɗayan Allah ya da sai mu ga me ya kamata a kin gane kike fa amma kin tsaya kina ta da ai tunda wani kamata ki yi bayani ko shikenan sai mu tafi ko yawwa ku duba gida fi sabilillahi sai ka ce gidan yan duniya ake jin wari me wannan ne kai ka san shi ni ban san shi ba ku tambaye shi halina akan kuɗi ko akan ma'amala ina da kyakkyawar halayya ina da hakuri amma ba na son renin wayo a kai amma alhaji ana ga sauran sati biyu na sani na zo ne in ja muku kunne na ƙarshe kamal wancan watan ba a biya ni ba ga wani ya zo na daga muku kafa ne kawai dan ku 'yan makaranta ne in ban da haka ina da fishi ina da zafin rai kuma ina da saurin manta abu ina da sauki idan ba haka ba ku tambaye shi wallahi wanga batu haka yake ali da ya dai da bakwai masa da gyaran gidan da bakwai wallahi kyauta shi na iya ba maka wanga in ji uban wa gidan nawa kamal ibada ta ɗaya nake fifitawa akan neman kuɗi wallahi idan ba kuɗi kayan ku zan sa a fitar da shi waje babu ruwana na ja muku kunne na ƙarshe idan kun ga dama ku yi aiki da shi idan kun ga dama ku yi watsi da shi kun daji abin da alhaji ya gama ku wallahi ku bi a hankali in ba haka ba wallahi ni nisan halin alhaji wallahi ta uban waye saka kaji munafiki mu tafi gane ni tuna ga na zuwa a tattare da ke me faru ne halima dama haka so yake gaskiya ya hadu kuma ya iya kalama halima ina son shi ban taba ji ina son wani da namiji kamar shi ba to wannan wani mai sa'a ne saurin siya zuciyar zaba da wuri haka waye shi ban san shi ba kuma ban taba ganin shi ba kuma ban san inda zan kara ganin shi ba to ta ya za a yi ki fara soyayya da mutumin da baki san shi ba baki taba ganin shi ba to yanzu ta ya za a yi ki kara ganin shi in dai ke kawa ta ce na gaskiya ki tanya ni da da in gan shi kuma in dai har san da nake mai da gaske ne zan kara ganin shi to Allah ya sa a kan yau da kullum gobe da kuma rayuwar ki Allah masifar yau daban gobe daban ha an ba Allah wani irin jarababbe ne kai ina gama ku na rantsi da Allah ba Allah nan ku in har muka saki wani kwanakin da ya diba mana ku mu biya shi kudin shi Allah zai iya watsa mana kayan mu waje kai wallahi zai iya watsi da kayan ma waje ka ji irin wannan musifin da ya zo yana yi na kuma wallahi sai na kwada marmari ji wannan da Allah ka nemi yadda za a yi a samu a biya shi kudin shi kana kira wani ka kwaɗa marmari ta za kwaɗa marmari shi ka na ka zo gida shi ne masayaci mu da kuɗin mu ya gamu oh shi ne matsiyaci kai da kuɗin ka kana zauna cikin gidansa kana gida shi ne ciki ka je a kama ma gida a waje wani ka je ka zauna gida ko kuma siya ma ina faɗa irin wannan maganar da Allah ko kina ga san me wani wallahi mu wani ke shi kar gwara ma za mu kara da aboki gwara ma eh mana kamar ya gwara ma kawai ka san da rikicin ciki gara na waje hajjiya mai dan wake za mu ƙara hada mata gwarama. Ah hawa kai kuma da Allah Hajiya ta try na kai ko ko da yaushe muna wannan hawa. Gaskiya ne ka gani amma mun magana da faɗa gaskiya ne abokina ka kai kanka yana ta da rikicin ciki kwara na waje ka gane gaskiya ne tashi za mu yi mu je ka gane tunda ka gani ko uku in kun je in mun je ka gane za ku fara ci in kun ci za ku tashi ku fara wucewa. a gani ni ku bane da tini na san yadda za a yi da ko ya aboki na ina ma kasa cewa kuma ko za mu zauna kuma gaskiya ne ana ku da mu ko ba ko yana fa mu ce da ka daga a ha ba ya ne shi ko ba na da san da su mu je wannan mun ta abin da kuma ina ka je tun ɗazu daga ɗaure ta kai ɗauko kaya ne ɗauko kaya awa nawa za ka yi a ɗauko kayan eh ka ganka tafi ka bani waje sai na mai da kai Barka da aiki. Yawa ga? Eh. Ah, kwastoma. Ya aiki. Lafiya garin. Lafiya. Ya aiki. Masha Allah. ai muna kan network yana eh, ana magana abin da ake fama kana magana network a ah, to fama na rage na ku mu in dai za mu ci mu koshi mu samu na data data ai ba magana ta tsari haka a kai zuki eh. mm, mm, mm, da Allah kallo wata yariyan wannan fati ce fa au ka santa ne a ba wannan Na santa. Ka san wannan yanzu? Wai maganin mai na ji kuna ta yi ne? Ka ga yarinya da na nuna ma wai ya santa. Wace yarinya? Kai. Kata. Tsali. Na ka samu yarinya nan? Wala inda ka san ita ce kanta. Ka tuma Amma wai ya santa. ka sa a ashir wallahi tallahi saboda can yarinya. Iyi. Kai. Allah da gaske ka santa? Ina ma da namban ta. Kai. Allah. Ina da namban ta. Ba ni ba ni ba. To ai na ka samu namban ta. Ya zan baka namban ta. ka wuce ajin ka wannan eh a wannan ka wuce aji ta wuce aji na to kai mi za ta da kai ai mace ba ta bin karfin namiji ne magana nan ka wuce ya masa dai ko ina ba bai san ka bane wannan ko wallahi ina ga kai da kake fama da sufanu wannan kana ma gaskiya kake da kuɗin da zaka kana rena sufana ko daga tari eh. nake fama kana rena sufana eh. ko ko daga tari nake fama ba eh. sufana ba wallahi mace ba ta fi karfi na ba kai akwai matsala na ga gaba ɗaya yau hajjan na ranta ba ce yake gaskiya ne ma dai na ga yau ran hajjan na ba ce yake amma kuma Muzi yau ina tsanin yau garin shi zai gudu ba ni na kawo ku na ce ku ci abinci ba ni na ce ku ci abinci idan haka ku ci abinci nan kwantar da hankalin kan ku damu da rashin da bacin ran da rashin bacin ran ta karku damu ko ku ci abinci karku damu ba ku da matsala ka gane ai ni na san yadda zan handle din kesi wannan ba wani matsala bane wani abokina ci abinci kawai ka ka gane ai normal kawai let's eat let's eat ku damu aha wani wani ke gani kamar sabiu ba ka gani kamar sabiu ko kana nufin su kuma tun fuska shi ne wallahi daga ne ya san busa fa da kan da suke cikin shi ka manta da shi ka nuna mu daga shi har ku shi kuna jawo mana ne ah! kamar Musa Ibrahim, mu ne da ke gani a nan haka banyaru kai kalau yi. babba me kuke yi a nan haka da gautu wani iri ga ka sabiu eh? kwana biyu tun da ka samu ka wannan ko shikenan ka bata mana ka su ganin ka Allah yanzu dai ku faɗa yau. wani sana'a kuke yi ba abin da muke yi kai za ka yarfa mu ba da Allah wani irin yarfi a gaskiya ya ka wallahi kaga tun da muka ga makaranta ba abin da muke siya wa kwalin da mu ba mu yi nan mu yi nan mu yi nan ba ba da muke mana yanzu shikenan kun ga abin da nake so da ku shine yanzu ina da ɗan wani uzuri ne ga kati na zan biya muku kuɗin wannan abincin da kuka ci sannan idan dai rahama restaurants ne duk lokacin da kuke son cin abinci ku zo ku ci abinci free ne ba da matsala da wannan restaurants din ba ku da matsala zan biya wannan zan mata magana a kan takalli fiskokinku kar ku damu ba guys ku huta zan biya kar ku damu da ka bashi ba ma mun gode ba gode gode wai ba wannan sabin bane lashi abun ya ban mamaki ba to ka san me wallahi ko ta halin ga ce na yi sai mun yi kuɗi ba wai sai kai kuɗi ba haba kai ko an intelligent sai mun yi kuɗi tsuntsun kenan kika samu to da alama dai wannan ina goni tsuntsu ne daga sama shashi amma bari in ƙara bin shi bayan tare da mu je Allah ka rabu da wannan shi yaro ne me ka sani da Allah ku a hakan za ku je mata a me a wace ce kuwa to ita wace kana fama da sufanin ka a wurin aha wala labarin kai yaro ne labarin mu kake bai san mu bane Allah kuma yanzu a gaban ku kana ji eh. za ta kara kiran wayan ha ba za ta kira ba to shikenan mu fa mun yi wanda yafi wannan ma ba za ta kira ba kuma mun sha lafiya ko ba za ta kira to ni kuma in ta kira na ko dan dai amma dai ba za ta kira a'a ga yar hala yar hala ana cikin magana gashi ka kira ko gashi to daga mana daga daga daga fa wallahi ko ta linga da sai nayi sai mun yi kuɗi ba wai sai kai kuɗi ba haba kai ko an a intelligent sai mun yi kuɗi garin ya za a yi haka bar shi ya gudu garin ya ma ya buge ka me yasa baka sa alburushi ka fasa mai kanshi ba ni dan sanda ne kuma yan sanda ne kuma ni na shiga dan sanda da yakinin cewar zan yi ma al'ummar ƙasa ta aiki tsakanina da Allah. Plan A ɗinmu ya bi rushi plan b mu ya rushe yanzu za mu je plan c kwaɗayin duniya dakata na san me ke tafara ku 'yan samari rayuwa ku na cikin kwale-kwale kanku ba ni za a yi gidan nan wallahi ba isa ba kamar kai kuma me ka sata maka naira na guga naira har naira hamsin ce so ganin kwaki a samu wani shage gina wallahi ba isa ba hello fatima me yasa kwana biyu idan na kira ki a waya ba ki san daga wani wallahi baby ga baki daya wayan na wanne ta sufa wallahi da za ka taimaka ka siya mun wani baby da na kode wallahi kamar ta kike so baby na dubu saba'in kawai eh da dubu saba'in kwaɗayin duniya babban burin mu idan na kuɗi in kama in daure in kulle kawai wuce ta nan za ki biyo wannan kwaɗayin duniya oga na gaya ma ba ni na kashe su oga ya zai kashe uwan abokan aiki na oga oga wallahi je jinya akwai gagarima aljina oga za ka faɗa ma aljina oga gaskiya ne ba akwai matsala wurin nan eh, oga ka tana shiri mai dogon zango wannan shiri zai a kan youtube channel mai suna ktv abuja ku dinna subscribe sannan ku dinna ƙararrawa ta yadda zamu dinga da ku da zarar mun ɗora Mama, ‘yata, kin ce kina son gani na? Kaka. Lafiya, Jamila? Kina tunanin tafiyan da su umma suke shirin yi bara a fasa ba kuwa? Jamila ba kowane mafarki yake zama gaskiya ba. Su su ji su. An mi martaba ragoza. Ina so ka bani labari yadda kuka yi da mai martaba a masarautarsa. wannan mugun dafi ne dafin ya fita zai samu sauki hakuri ku bar mu wuce ba ma san gardama <laughs> ku ɗauko mu shi magana cikin daren nan a ce ka fita ba kamata yi ka bari sai gobe da safen Allah kan sai ka bi hanya saboda gidan na da nisa samun abin hawa da zai kai ka wannan gida shine babban masifan malam ke sa na a addu'a amma ta ya za a yi dan ɗaya tilo a ce a ɗaura mishi aure cikin dare in gaya mu dangi me kin ga uwa kina raye tana yaka a ce an ɗaura ma an jikanta aure ba a faɗa mata ba ya za ki ce mata kin taba ganin inda mutum ya rayu ba tare da jini ba saboda me kike nufi kina nufin faisal ba saurayin ki bane anti faisal ba saurayina bane me yasa baki fada wa abba kina da wanda kike so ba haba alhaji ya kamata a yi min adalci sannan kuma a tausaya mu tausayi adalci Faisal a cikin gidan nan kake maganar tausayi da adalci har ka iya kallon idanun mu ka faɗa wa mu tausaya maka bayan duk halin da muke ciki kai ne ka sa yanzu muna karfe goma sha ɗaya saura minti goma lokaci ya cika don haka idan ka ga dama ka sake kiran shi idan kuma kaki ko da ba shi na ɗaura ma aure ba yadda za a yi a ce ɗana ya haɗa jini da gidan hajiya talatu ƙarya ne na san su na san silar da ta kawo su garin nan wallahi idan na sace ganin ki da wuri sai na kakkarya ki Ko ce fa na yi mani da abinci ana nan ta gangan soyi kudin da ba ka bata kudin abinci bai ka bari wani ya bata The famous movie production company Tariya Entertainment Abuja has brought again an unprecedented entertaining movie ƙarshen baris ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرا ممن خلقنا في تفضيلا yaushe za ka ciro a yi magana auren san da nake miki da kaunar da nake miki tamkar jinin jikinku ne ke gudana a jikina dakata me ya kawo ki fita bana son ganin ki in ba ka ban samu doki doke ki da na san zan ƙara ganin ki a yau da na roƙi ubangiji ya ɗauki rayuwata ki yi haƙuri kuma nan kaddara ta kawo mu kai da kallon jamila ka san akwai wata koyayyen sirrin da yake damunta a cikin zuciyarta ni fa babbar waya ke so irin su infinix hot 10 iphone samsung da kuma kaya na goge raini cikin kawaye da samari ya ce wai in bikinmu ya tashi za a yi taro kamar yadda ake yi a gidan kowa to allah ramiya har yanzu kina nan dai akan bakanki kai min afuwa masoyina na haince ka kuma na zalunci kaina kan abubuwan darajarsu da bai kai ta numfashinka ba na so zuciya ta ba zan taɓa yafewa kaina ba ko da to kai kaya directed by an elephant director Ahmad Dangas. Ya kamata in wani abu ne miki ki faɗa min sai in baki haƙuri. Watch it out on our TV channel Tariya TV.